Yohana Sura ta goma sha bakwai Da Yesu ya faɗi haka, sai ya ɗaga kai sama ya ce, Ya Uba, lokaci ya yi, ka ɗaukaka ɗanka domin ɗan ya ɗaukaka ka, tun da ka shi iko a kan dukan ’yan adam, ya ba da rai madawwami ga duk waɗanda ka bashi. Rai madawwami kuwa shi ne su san ka, Allah makaɗaici na gaskiya, da kuma Yesu almasihu da ka aiko. na ɗaukaka ka a duniya, da yake na cika aikin da ka bani in yi, yanzu kuma ya uba, ka ɗaukaka ni zuwa ga zatinka da ɗaukakar nan da nake da ita tare da kai tun kafin duniya ta kasance. Na bayyana sunanka ga mutanen da ka bani daga cikin duniya, dama naka ne, ka kuwa bani su, sun kuma kiyaye maganarka. yanzu kuwa sun san duk iyakar abin da ka bani daga gare ka yake domin ko maganar da ka faɗa mini na faɗa musu sun ko karɓa sun kuma san hakika na fito daga wurinka ne sun kuma gazgata kai ne ka aiko ni ni roƙo nake yi domin su ba duniya nake roƙarwa ba sai dai su waɗanda ka bani domin su naka ne dukkan nawa naka ne duk naka kuma nawa ne an kuma ɗaukaka ni a zukatansu yanzu kuma ba sauran zamana a duniya, amma waɗannan a duniya suke, ni ko ina zuwa wurinka. Ya Uba mai tsarki, ka kiyaye su da ikon sunanka da ka bani, su zama ɗaya kamar yadda muke. Duk sa'ad da nake tare da su, na kiyaye su da ikon sunanka da ka bani, na kare su, ba ko waninsu da ya hallaka, sai dai halakakken nan domin nasu ya cika. amma a yanzu ina zuwa wurinka, ina faɗar wannan magana tun ina duniya, domin farin ciki na ya zama cikakke a zukatansu. Na faɗa masu ka, duniya kuwa ta ƙi su, domin su ba na duniya ba ne, kamar yadda ni ma ba na duniya ba ne. Ba na roƙonka ka ɗauke su daga duniya, sai dai ka kare su daga mugun nan. Su ba na duniya ba ne, kamar yadda ni ma ba na duniya ba ne. Ka tsarkake su cikin gaskiya. maganarka ita ce gaskiya, kamar yadda ka aiko ni duniya, haka ni ma na aiko su duniya, saboda su nake miƙa kaina, domin su ma a tsarkake su cikin gaskiya. Ba ko waɗannan kaɗai nake roƙarwa ba, har ma masu gazgatawa da ni ta wurin maganarsu, domin dukkansu su zama ɗaya, kamar yadda kai, ya uba, kake ciki na, ni kuma nake cikinka. Haka su ma su kasance cikinmu. domin duniya ta gazgata cewa kai ne ka aiko ni ɗaukakar da kayi mini ita na yi musu domin su zama ɗaya kamar yadda muke ɗaya ni a cikinsu kai kuma a cikina domin su zama ɗaya sosai duniya ta gane kai ne ka aiko ni ta kuma gane ka ƙaunace su kamar yadda ka ƙaunace ni ya uba ina so waɗanda ka bani su ma su kasance tare da ni inda nake su dubi ɗaukaka ta da kayi mini domin ka ƙaunace ni tun ba a halicci duniya ba ya uba mai adalci duniya kam ba ta san ka ba amma ni na san ka waɗannan kuma sun sani kai ne ka aiko ni na sanar da su sunanka zan kuma ci gaba da sanar musu domin ƙaunar da kayi mini ta kasance a cikinsu ni ma in kasance a cikinsu